A ƙoƙarin cimma ƙudurinta na ganin cewa kaso saba'in cikin ɗari na al'ummar Najeriya sun karɓi allurar rigakafin cutar corona virus don kare kansu daga mummunar illar da rashin karɓar allurar ka iya jawowa. Gwamnatin ƙasar ta ƙara ƙaimi a aikin faɗakar da al'umma game da amfanin karɓar rigakafin ga lafiyar jikinsu. Bos Gida Mustapha shine sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Eh, yanzu muna kokari ne mutanen mu su karɓi wannan vaccine ɗin nan. Mun tabbatar akan cewa don mutanen mu sun samu vaccination ɗin nan zai taimaka kauda wannan cutar da coronavirus saboda mutane su fita su je su karbi vaccine din nan kuma su su dinga testing iyakacin abin da za mu bukaci mutane su yi a wannan lokaci a cikin matakan faɗakar da al'umman ƙasar kan mahimmancin karɓar rigakafin cutar coronavirus ma'aikatar lafiya a matakin farko ta gudanar da taron wa 'yan jarida sani kan yadda za su wayar da kan 'yan ƙasa don inganta karɓar allurar rigakafin wanda akasarin lokaci ake samun jita-jita game da ire-iren allurai da ake da su a yanzu. Dr. Binta Bako Sule jagora ce a sashen kula da al'amuran da suka shafi cutar coronavirus a ma'aikatar lafiya ta matakin farko. Kan gaskiya wannan cutan ya sa kusan kowa wanda yake aiki a National Primary Healthcare Development Agency da Federal Ministry of Health cikin wani hali wanda kullum kana kan aiki kuma kullum kuna ta sanarwa kuma kullum ana ta lissafi iri-iri sannan kullum ana ta research a gane cewa meye ne za a yi kuma ana ta aiki akan yadda za a jawo hankalin mutane yanda za a samu cewa sun gane a kan measures ɗin da aka sa a wurare kamar na hana cuɗayya na wanda ake kiran shi restrictions na large gatherings sannan kuma ga kuma matsalan karɓan wannan allura. A game da turjiya da ake samu dangane da karɓar rigakafin cutar ta coronavirus dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar shanga dan gaskiya tarayyar Najeriya Dr. Yusuf Tankwas Nunu ya ce. Wannan matsala ne babba da yake duk abin da ya zo sabo mutane suka yi ɗari da shi har ma ba wannan lokacin da yake ba akwai labarai da ƙarerraki a yanar gizo masu yawa waɗanda yake suke iya ruɗa ba ma kawai wanda yake da ilimi ba ko wanda baya da ilimi ba ko mai ilimi wannan kalubale ne da yake gaskiya dole sai an tsaya an tasan ma amma abin da ke son yan Najeriya su gane idan da aka samu kusan yadda da miliyan bakwai sun an shi wannan rigakafi har yau in ba jita-jita ba ba wani wanda zai kawo mutum guda da yake ce ya ga ya samu wani illa da yake zai tayar da hankali akan wannan alluran rigakafi ya isa ya zama izina cewa lallai shaida ne wannan rigakafin ingantacce ne kuma baya da da matsala ga rayuwa ma'anan shi shine a bashe shi domin kare karfin garkuwan mutum daya da kuma na jama'a da kasa baki da lokacin da kasa ta samu garkuwa mai karfi yawan waɗanda za su kamu da ciwon za ya ragu yawan wadanda suke bukatan kwanta asibiti za su ragu waɗanda suke bukatan sha magani saboda wannan rashin lafiyar zai ragu wasu masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya a Najeriya ma sun ce sunana professor Abdulsalam Nasidi ni ne director general na masana'antar yaki da cututtuka ta Najeriya ta farko akwai abubuwan da muka gano wanda muka ba da shawara cewa ba dai an bi ta wannan hanyoyin ba da ƙyar za mu iya eh, samun nasara ta fannin allurar rigakafi da kuma yadda shugabanninmu zai kamata suke ta fitowa suna yawa jama'ar Najeriya cewa ga inda muke domin gwamnoni shugaban ƙasa duk kowa a dinga shaidawa Najeriya cewa ga shi fa wannan cutar fa tana ta addabe mu tana ya ta eh, lahanta mana tattalin mu da sauransu domin ba yakin gwamnati bane kawai yakin kowa da kowa ne kuma in ba su saurari wannan shugabannin ba akwai da matsala na biyu shine wajen yaki da eh, allurar rigakafi mutane da yawa ba za su fito su ce za su da su karɓi wannan alluran ba cewa alƙalma ƙiddiga daga hukumar ncdc sun yi nuni da cewa sama da 'yan najeriya miliyan 11 ne suka karɓa allurar rigakafin cutar ta coronavirus kashi biyu a ƙasar a yayin da wasu sama da miliyan hudu sun karɓi kashi ɗaɗɗaya a yanayin da ake ciki lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya